Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilo has 6,170. da mita 31 ko kilo has biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn kuwa shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya. da fatan kun waye gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe ɗaya na daren yau Alhamis biyu ga watan Afrilu na shekarar 2026. A cikin shirye-shiryen namu za ku ji hukumar 'yan sanda a jihar Filatin Najeriya ta ja kunnen yankin al'ummar Jos ta Arewa kan kiyaye dokar hana fita. Anybody caught on will be arrested and face the, the the law. sannan kuma za ku ji alkawarin da magoya bayan jam'iyyar apc a najeriya suka yi wa shugaba bola ahmed tinubu wannan ganin da shugaba bola ahmed tinubu yana sani kuma ya nuna. Wani ne da cewa idan shekara dubu biyu da ashirin da ya zo da ɗauki duk da ƙwararru da mara wa shugaba bola ahmed tinubu ɗaya. daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na amfanin ilimi aiki da shi tare da Yusuf Aliyu Harande. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Ɗahiru. Amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta waye gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya. Shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya bayyana a cikin wata wasiƙa da ya aika wa al'ummar Amurka cewar ƙasarsa ba ta da wata ƙiyayya da al'ummar Amurka, kamar yadda tashar Press TV ta ruwaito a jiya Laraba, ya kuma ƙara da cewar a wasiƙar. Bayyana Iran a matsayin barazana bai dace da gasken lamari a tarihance ba. kuma bai dace da abubuwan da ake gani a zahiri a yau ba. Amurka ta sanar ajiya Laraba cewar ta cire takunkumi da ta ƙaƙabawa shugaban riƙon ƙwarya na ƙasar Venezuela, Delcy Rodriguez, kamar yadda aka bayyana a shafin ma'aikatar kuɗin ƙasar. Wannan na zuwa ne ƙasa da watanni uku bayan da sojojin Amurka suka kama tsohon shugaban ƙasar Nicolas Maduro a wani samame da suka kai a babban birnin ƙasar. Gwamnatin shugaba Trump ta yi hulɗa sosai da gwamnatin riƙon ƙwariya ƙarƙashin jagorancin Rodriguez, wadda tsohuwar mataimakiyar shugaban ƙasar ce kuma abokiyar hulɗar Maduro. Amurka ta aika sakatarorin makamashi da harkokin cikin gida zuwa Caracas tare da masu zuba jari ta kuma ƙulla yarjejeniyar da za ta baiwa Amurka damar sayan man ƙasar Venezuela, haka kuma ta yaba da sauye-sauye da aka yi a fannonin mai da ma'adanai domin jawo hankalin ƙasashen waje tare da sassauta wasu takunkumin. A watan Maris dai Washington ta amince da Rodriguez a hukumance a matsayin shugabar Venezuela. wanda hakan ya baiwa gwamnatin damar sake buɗe ofishoshin jakadanci da na ofishin kansula a Amurka tare da sake karɓar ikon kamfanonin Venezuela da ke ƙasashen waje. Rodriguez ta yi maraba da wannan matakin inda ta bayyana a wani sako da ta wallafa a shafin ta na X cewa wannan wani mataki ne na daidaita da ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashenmu. Jami'an yankin arewacin jihar New York sun tabbatar a laraba cewar mutuwar wani ɗan gudun hijira daga ƙasar Myanmar mai fama da matsalar gani ta kasance kisan kai bayan da ya ɓace na tsawon kwanaki da dama wanda aka sako shi daga gidan kurkuku zuwa ga hannun jami'an tsaron kan iyaka na Amurka. An gano gawar Nur Amin Shan Alam mai shekaru hamsin da shida a kan titi a tsakiyar birnin Buffalo a cikin watan Fabrairu a lokacin da sanyi ya rufe shi. Nur Amin wanda ya fito daga dangin 'yan gudun hijira na Arakan Rohingya baya jin turanci kuma yana tafiya da sanda. Mutuwarsa ta jawo damuwa da kuma fusatar jama'a dangane da yadda ake mu'amala da baƙin haure a lokacin tsatsoron matakin shinge da fice na shugaba Donald Trump. Baya ga wannan lamari na Nur, aƙalla mutane goma sha hudu ne suka mutu a hannun hukumomin kula da baƙin haure a cikin shekarar nan ta 2026. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na GTA, Amurka ke magana daga gundumar Columbia. Wasu ‘yan sama jannati hudu sun tashi daga jihar Florida a jiya Laraba, a ƙarƙashin shirin hukumar NASA na Atnis 2, wata muhimmiyar tafiya ta kwanaki goma da za ta kewaye duniyar wata. Wannan tafiya tana nuni da mafi girman yunkurin Amurka da ta taɓa yi. na mayar da mutane zuwa saman wata cikin shekaru goma kafin ƙasar China ta kai nata balaguron farko mai ɗauke da mutane. Rocket ɗin Space Launch System na hukumar NASA wanda aka ɗaura masa kumban ɗaukar ma'aikata na Orion Crew Capsule ya tashi da ƙarfin sa jim kaɗan kamun faɗuwar rana da misalin ƙarfe shida da minti talatin da biyar na yammaci agogon yankin daga cibiyar Kennedy Space Center ta hukumar. Tashin roketin ya ɗauki rukunin farko na 'yan sama jannati uku 'yan Amurka da kuma ɗan sama jannati ɗaya na ƙasar Canada, inda ya ɗaga su daga doron ƙasa cikin ƙarfi mai girgiza. Hakan nan tashin ya buɗe gurin da hayaƙi mai ƙauri da haske wanda ya miƙe sama a sararin samaniya. Mutane goma sha uku ne suka mutu yayin da wasu hamsin da bakwai suka jikkata sakamakon fashewar wasu ababen fashewa sanadiyar matsalar wutar lantarki a wani sansanin soji na ƙasar Burundi da daddaren talata, kamar yadda rundunar sojojin ƙasar ta bayyana mai magana da yawun sojojin Burundi Gaspard Baratuza ya shaidawa manema labarai a jiya laraba cewar gidaje gine-gine motoci da kayan aikin soji sun lalace a sakamakon fashewar rumbun ajiyar makamai na Bujumbura. Wani mazauni Bujumbura da ke zaune a kusa da wurin ya ce fashe-fashen sun ɗauki sa'o'i da dama suna ci gaba. Ya ce an shafe sama da sa'o'i shida ana ganin harsasai suna shawagi a sama suna sauka a wurare daban-daban ya ƙara da cewar mun dai tsaya inda muke muna fakewa domin tsira. kamar yadda ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters inda ya nemi a sakaya sunansa a unguwar Musaga da ke kusa da sansanonin sojin wani mazaunin ya ce ya ga wata budurwa ta faɗi ƙasa yayin da take gudu tare da wasu mutane bayan ɗan lokaci kaɗan ne ya fahimci cewar bom ɗin ya buge matar wani mutum kuma ya mutu jim kaɗan bayan an kammala taron addu'a a wata coci da ke anguwar saki Buye, kamar yadda wani mazauni ya shaida. Farashin mai ya ragu a jiya Laraba bayan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewar Amurka za ta kawo ƙarshen yaƙi da take yi da Iran nan ba da jimawa ba. Farashin ɗanyen mai na Brent ya faɗi da dala biyu da senti tamanin da ɗaya, wato kashi biyu da ɗigo bakwai cikin ɗari inda a da ya tsaya a dala ɗari da ɗaya da senti goma sha shida a kowace ganga bayan ya taɓa sauka zuwa dala casa'in da takwas da senti talatin da biyar a lokacin ciniki. Baya ga haka farashin ɗanyen mai na West Texas Intermediate na watan Mayu ya ragu da dala ɗaya da senti ashirin da shida kusan kashi ɗaya da ɗigo biyu cikin ɗari zuwa dala ɗari da senti goma sha biyu kowace ganga. wannan shi ne mafi kankanta na dala casa'in da santi hamsin. A ranar Talata, Trump ya nuna cewar Amurka na iya kawo ƙarshen yakin cikin makonni biyu zuwa uku, ko da ba tare da an cimma wata yarjejeniya ba. Wannan furicin ya sa farashin ɗanyen mai ya sauka da sama da dala uku kowace ganga a lokacin cinikayya. Masu saka jari a kasuwa na hasashen cewa Trump ba zai bari dangantakar samar da mai sakamakon yakin gabas ta tsakiya ba ta wuce tsakiyar watan Mayu. A gaida Yusuf Aliyu Harande da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. Hukumar 'yan sanda a jihar Filato ta ja kunnen al'ummar yankin Jos ta Arewa kan su tabbatar sun shige gidajensu kafin karfe uku na yamma. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Filato Alfred Alabo ya ce jami'an tsaro za su aiwatar da umarnin da gwamnatin jihar ta bayar na hana fita daga karfe uku na yamma zuwa karfe bakwai na safe. Bayan share kwanaki biyu da al'ummar yankin suka yi a kulle. Wakiliyarmu Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani. Hukumar 'yan sanda a jihar plateau ta ja kunnen al'ummar yankin Jos ta Arewa kan su tabbatar sun shige gidajensu kafin karfe uku na yamma. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar plateau Alfred Alabo ya ce jami'an tsaro za su aiwatar da umarnin da gwamnatin jihar ta bayar na hana fita daga karfe uku na yamma zuwa karfe bakwai na safe bayan share kwanaki biyu da al'umman yankin suka yi a kulle. anybody caught on the street for whatever reason be arrested and face Jami'in 'yan sandan ya ce duk wanda aka kama a titi kan kowane dalili hukuma za ta kama shi ya fuskanci hukunci. Alfred Alaba ya kuma ce sun tattauna da shugaban jami'ar Jos Tanko Ishaya don neman hanyoyin kai ɗalibai da suke son komawa gida zuwa garuruwansu. So we don't want any of our students to panic. The Commissioner of Police also have also ordered a pin down security in all our hostels and in all the um, university facility. Kakakin 'yan sandan na jihar Plateau ya ce ba sa son hankalin ɗalibai ya tashi, saboda haka kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni a samar da tsaro a gidajen kwanan ɗaliban da ma harabar jami'ar baki ɗaya. Rikicin na jiya Laraba dai ya sake barkewa a cikin garin Jos ne bayan gwamnatin jihar ta sassauta dokar hana fita na kwanaki biyu da ta sanya a karamar hukumar Jos ta Arewa. Duk da shike lamarin ya lafa, bayanai na nuni da cewa rayuka sun hallaka. Wasu sun samu raunuka yayin da 'yan kasuwa suka rurrufe hajjarsu suka gudu. Sheikh Faruk Umar na'ibin limamin masallacin Fiber da ke Jos ya ce sai gwamnati ta jajirce wajen tabbatar da hukunci akan waɗanda ta samu da laifi shine zai samar da zaman lafiya. ai ta yadda za magance wani abin kawai shine kawai in ka yi a maka gwamnati ta tsaya tsayin daka ta ga cewa duk mutumin da ya ja wani fitina an kama shi an gurfanar da shi an yanke mishi hukunci in kisa ka yi a kashe ka in kunne ka cire a cire ma kunne in hannu ka cire a cire maka hannu Eh, domin wanda zai zamanto izina da lura domin ake cewa gani da wani ya ishe wani tsoron Allah wallahi idan an haka ko abubuwa za su tsaya amma ma dama ana abubuwa an yi abubuwa da dama da dama ba abin da aka yi sai a ce ana kan bincike ga baya shiru za ka ji kafin a yi wancan binciken an sake wani kafin a yi binciken an sake wani to kamar yadda eh, abokin aiki na faɗa gwamnati tana ƙoƙari amma kuma ta ƙara akan kokarin da take yi daga cewa duk mutumin da ya tada hankalin al'umma shi ma an tada hankalin shi hmm. bi ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko kai wane ne hmm. duk ka duk matsayinka hmm. idan ka taka gwamnati gwamnati ta taka ka rashin taka mutane shi yasa ake ci gaba da kashe mutane ake ci gaba da eh, abin da ake yi a bayan kasa musamman a wannan jiha namu na Filato wallahi idan an yi haka to za a samu zaman lafiya in ko ba a yi haka ba to an ci abu ya ci gaba kenan Shi ma Pharmacist Marcus Kanda ya ce kamata ya yi hukumomi su ɗauki matakan tsaro da zarar sun samu alamun tashin hankali. Kira muke ga gwamnati domin akwai abubuwa da dama wanda ake bukata gwamnati su yi. Kuma idan har gwamnati sun kasa to kaga jama'a za su nuna bacin ransu idan an samu uh, alamu wanda muna kira early warning ko mm. idan an samu alamu na ganin cewa akwai masifa a gaba to yana da kyau wayanda sun zama hukumomi na gwamnati ko kuma uh, jami'an tsaro wayannan alamu a ga an magance su gasken shine kamin wannan hari da aka samu akwai fuskoki akwai maganganu mm. akwai sunaye da an sani wanda a social media sun yi maganganun da bai dace ba to ba san me gwamnati suke yi akai ba kaga idan ba a ɗauki matakai a irin akan irin wayannan mutane ba to zai karfafa wayanda su ma suna da wannan tunanin yi su ma zaka ga za su yi to wani lokaci idan an yi maganganu kamar haka akwai wayanda su ma za su so su mai da martani to kamin ka sani gari zai rikice so muna muna kira ga gwamnati duk yayin da an ga alama na abu cewa akwai damuwa to gaskiya a dauki matakai zai taimaka mana. Ana sa ran a yau Alhamis ne shugaban kasa Bola Tinubu zai kawo ziyarar jaje wa al'ummar jihar Filato biyo bayan harin da aka kai wa al'ummar jihar a anguwar Rukuba da ma yamutsin da ya auku a jiya Laraba da ya yi sanadin rasa wasu rayuka a wasu sassan garin na Jos. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Masu ruwa da tsaki a jam'iyyar APC a jihar Bauchi sun yi gangamin taron jama'a a jihar Bauchi inda suka yi alkawarin zaben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ƙuri'a miliyan ɗaya a zaben 2027. Masu ruwa da tsakin sun cika tituna ɗauke da tutoci da rubuce-rubuce na nuna goyon baya shugaban ƙasar. Wakilinmu da ke Bauchi Ahmed Muhammad na ɗauke da rahoton. Taron wanda ya samu halartar masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC jigajigai daga jihar Bauchi da suka hada da ministan lafiya Profesa Muhammad Ali Fati da tsohon gwamnan jihar Bauchi Malam Isa Guda da tsohon gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar kuma akwai manya-manyan jigajigai waɗanda su ba samu daman zuwa ba na jam'iyyar kuma sun turo wakilansu ciki har da Alhaji Bala mai jama'a Wunti da kuma sanata Shehu Buba Umar da kuma Malam Nura Manusoro da tsohon ministan harkokin waje Yusuf Maitama Tugga da kuma sauran masu ruwa da tsaki na jam'iyyar da yake jawabi a wajen farfesa muhammad ali fate ya bayyana cewa ya kamata al'umman jihar bauchi su sake zaben shugaba bola ahmed tinubu saboda irin gudunmawar da ya bayar wajen raya jihar bauchi ciki har da baiwa yara sama da dubu biyu aiki da kuma irin aikace-aikacen da ya bayar wajen ba da tsaro kuyon lafiya da harkokin gona da kuma ilimi ya kuma bayyana cewa masu ruwa da tsaki na jam'iyyar a shirye suke su zabi ɗan takara guda ɗaya wanda zai kasance shine ɗan takarar gwamna kuma za su tsaye da dukkan 'yan takarkari a matakan mukaman sanatoci da kuma majalisar wakilai ta tarayya da kuma ainihin majalisun cikin gida kuma dukkan su kansu a haɗe yake kuma sun tabbata suna kokari domin tabbatar da cewa shugaba Tinubu ya samu nasara a zaɓe da za a yi a shekara mai zuwa. Farfesa Ali Fati wanda ya tambayi jama'a ko kun amince za ku zaɓi shugaba Bola ahmad Tinubu sai kuma tsohon gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar ya goyi bayan sa sauran jama'a ma suka amsa ga kaɗan daga cikin jawabin da ya yi. gabanin mu a da kuma wanda ba samu zuwa ba. Kun ya abu da shugaban ƙasa ya ce ce a yau al'umma musu godiya da kuma gani waɗanda suka je da wanda ma suka a gida suna ta addu'a Allah ya saka mu da alheri mu wannan an zaka shi da dan yayi abubuwa da ba a yi a wasu wuraren ba ya aika mana a cikin asibitoci magana na koyarwa na bauchi na azare na na libi ya yi asibitocin shaka ya gyara su sun fi ɗari sun fi dubu aiki an fi bauchi yau na gan su a binin sun bauchi ne suna ta su sama aiki to wannan ya nuna shugaba yana sani kuma ya mana wani ne cewa idan shekara dubu biyu da ashirin da bakwai ya zo da ɗauki duk da ƙararmu mu mawa wa shugaban ƙasa bala ali tinubu baya an yi ga Allah ya shiga a cikin al'amarin mu yana rubuta albishir in Allah ya sa ya ɗauki kwanciyar APC sakin a ɗauki daga sama har ƙasa Allah ya taimake mu. Ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar tsohon mataimakin kakakin majalisar dokoki na jihar Bauchi Malam Abdulmumini Muhammad Kundak kan makasudin wannan taro ga kuma abin da ya ce mini. Sunana Honorable Abdulmumini Muhammad Kundak sabon ɗaya daga cikin jagorori masu rike da mukamin zonar chairman na Bauchi ta kudu sannan kuma mun zo ne mu yi amfani da dama dukkan shugabannin jam'iyyu na jihohi na Bauchi ta daga ministoci tsofin gwamnoni yan majalisar tarayya sanatoci da mu yan majalisar jiha da kuma shugabannin jam'iyyu na jiha da na lafafin mu yi godiya wa wa al'umman jihar Bauchi na haɗin kai da aka bamu aka yi zaɓuka na gundumomi aka yi na local government aka yi na wot aka zo aka yi na state lami lafiya ba tare da matsala ba sannan kuma mu yi kira ga al'umman mu ya kamata mu haɗa karfi da karfe mu goyi bayan shugaban ƙasa ne muka nemi ra'ayin mutane kuma aka amince. Ƙarshen shi wannan rahoto kenan Ahmad Muhammad GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Wata ta Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci da fatar an wayi gari lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. Shirin namu na yau zai ɗaura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata. Idan kuna biye da mu sau da kafa, yau ma za mu ɗaura daga inda comrade ke yi muna ƙarin haske akan matsaloli da suka shafi rashin kyawawan kayan aiki musamman a makarantu a jihar Bauchi. wani matsala kuma wanda duka mulki ne zai gyara shi shine kaga maganan a samar da kayan aiki da kuma ciyarwa a makarantu kaga da yawa gwamnati ta zo ta canja tsari yadda aka kakkashe makarantun kwana aka mai da su na je ka dawo sabila da dalilai dai waɗanda har ana haɗa da na tsaro mm. to kaga wannan shi ma ya shafi yawan zuwan yara makaranta a matakin firamare yanzu ba a irin wannan ciyarwa a ƙauyuka ya yi tasiri domin a wannan kwaɗayin ɗan abincin da ake sa musu a roba da ɗan tsokan nama da ɗan wa'insu abubuwa ya sa yara a ƙauyuka suna zuwa makaranta kai har a wasu alƙarya so yanzu ba a yin sa gaskiya bai da wani inganci tsari kuma kusan ya rushe shi ma ya sa yara ba su zuwa makaranta babba abin da yake so ya ruguza ilimi a matakin sakandare shine yanzu duk yawan makarantu da muna da makarantu kusan kusan 200 da wa'insa abu waɗanda da manyan makarantu ne na gwamnati tukunna mm. shine secondary school a jihar bauchi to yanzu ya fi maka sauƙi ina faɗa maka kai lissafin makarantu nawa ne a cikin na gwamnati ba mu magana masu zaman kansu masu zaman kansu labarin su kuma daban ne waɗanda suke barin yara su rubuta jarabawa da kansu ya fi maka sauƙi ka lissafa wannan makaranta da wannan makaranta ita ce ba ta bari a yi satan jarabawa ita ce ba ta taimaka wa yara a rubuta musu jarabawa so shine ana da haɗama na cewa kowa sai ya ci jarabawa in an ce jihar bauchi na cikin jihohi da suke baya a ilimi ai bai zama za a zargi gwamnatin da take kai ba ne domin yau jihar bauchi shekarar ta hamsin sai a ɗauki mataki na yadda za a gyara matsalolin kamar yadda jihar jigawa take yi ka gane ko jihar jigawa sannu cikin hankali tana ɗaukan matsaloli na ilimi kuma tana samar musu da magani kuma gwamnatoci da suka zo daga wannan zuwa wannan suna ɗorawa don ana samun ci gaba a zahiri domin shi ɓangaren ilimi ba abin da za ka sa naira goma ba ne ka zaga yanzu kaga ka samu naira goma sha biyu ko naira goma sha ɗaya ba haka ba ne sai ya ɗauki lokaci so kaga wannan ya kashe ilimi sosai a jihar Bauchi da kuma yawanci jihohin arewacin kasar nan yanda ake bari yara ba su rubuta jarabawa da kansu domin ana so a ce ana samun nasara a sakamakon ƙarshe na jarabawa kaga wannan tsarin shi ya kashe common interest primary school ya zama yanzu ma kusan kashi 80-95 a jihar Bauchi a shekara biyar ake kai batun common interest nan da idan ka duba a makarantu sai ka zana common ah, interest abin ka je batun eh. interview mm. za mu iya cewa rashin yin wannan abin ya kawo koma baya shi ma gaske ito an ce maka ba ma zaka je shekara shida ba a shekara biyar kana so za a baka sabila da ba amfani ma ka je aji shida tunda ba jarabawa za ka yi ba kuma ko ka yi ƙarya ne ba gaskiya ba ne ana ɗauka ana bayarwa yanzu ma an daina yin jarabawan kamar yadda kai ka san yadda kai na san yadda na yi so wannan ma ya daɗa ruguza to yanzu ya zo secondary school su ma ba a rubuta musu jaraba to kaga wannan shi zai ɗauke mu mu je matakin ilimi mai zurfi to idan ka duba kusan makarantu ba zai wuce takwas tara ko in ka ata ta goma sha ɗaya da yake an kirkiro kamar sabbin makarantu a ah, das ina gani ka gane ko to ka duba jami'ar jihar bauchi ita ɗaya ne kaɗai wanda take da rassa kusan guda uku a misau da bauchi da kuma can gaɗau to kaga shi ma akwai buƙatan gwamnati ta mai da hankali wajen ba su wadatattun kuɗi da kuma saka mara wa hukumar gudanarwa abin governing council kenan yadda za su iya nemo tallafi abin da ake kira abin intervention ka gane ko wajen yadda za a tallafa wa bukatun ilimi ba su ta dogara da daukani da ake samu daga tetfon ba wanda idan ka duba duka gine-gine ba zan ce maka kusan duka mm. ko a yuli ko a gaɗau. ko a misau za ka samu na gwamnatin tarayya ne mm, so ka a eh, eh, commission mm. da yawa sai dai yanzu in za su shigo mm. ka gane to akwai bukatan 'yan jiha masu zaman kansu su dinga yin endowment su dinga wata ba da gidauniya waɗanda za su dinga ayyuka wanda za a zo a ce ga wani sashe da a ce usman ya gina ko kuma ga wani ɓangaren kiwon lafiya da elizabeth ta yi irin waɗannan zai taimaka wajen bunƙasa ita jami'ar kuma a daina sa siyasa a al'amuran da ya safi ilimi mai zurfi a idan aka ce an yi hukumar gudanarwa a bar musu wuƙa da nama kamar yadda doka ya faɗa su kuma su tafiyar da ayyuka bisa dokan jami'a ina gani zai taimaka sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin Bala Ɗahiru da ya taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni kuma da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a sha ruwa lafiya. Peace, salam. ga Bala Dahiru da labaran wasanni. za mu leƙa fagen zorcin yan wasan ƙwallon ƙafa na duniya wadda ke shirye-shirye don tunkarar gasar league league mai kamawa na shekara ta 2026 zuwa 2027 inda za mu fara da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester united inda ƙungiyar ta bayyana cewa tana yunkuri don sayan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta toulouse ɗan ƙasar ingila charles Creswell a kaka mai zuwa yana har ila kungiyar kwallon kafa ta manchester united din na cikin kungiyoyin da ke sa ran dauko dan wasan kasar brazil mai suna joe gomez wadda farashin dan wasan ka iya kaiwa fan miliyan 40 dan har kungiyarsa ta wolves ta fada a kasar gasar premier league na kasar ingila daga bisani kuwa za mu laika kungiyar kwallon kafa ta liverpool ne inda kungiyar kwallon kafa ta liverpool din take son sayan dan wasan kasar portugal daga kungiyar kwallon kafa ta juventus francisco a matsayin wanda zai mai gurbin muhammad Ahmed Salah wadda ke shirin barin kungiyar a ƙarshen kakan nan. Idan muka leƙa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City ne. Yanzu haka dai take kan akan kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United wajen ganin ɗaukan ɗan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest Elliot Anderson. Sai dai an bayyana cewa dan wasan na yunkuri domin ganin cewa ya samu wata kungiya kafin fara buga gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya. daga nan kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta manchester united joshua zibzi ya bayyana sa'awarsa na ci gaba da fafata a kungiyar kwallon kafa ta manchester united a kaka mai zuwa dan wasan ya bayyana kwarin gwiwarsa ne wanda ya ce in har kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta bar michael carrick a mazaunin mai horas da ita da dindindin to lallai zai samu kansa a kungiyar domin fafata mata a wasanni. bayan kammala gasar neman gurbi shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 yanzu haka da ya tabbata kasashe goma ne za su wakilci nahiyar afirka kasashen da suka samu nasarar da suka cika gida goma a nahiyar afirka sun hada da kasar algeria da kasar cape verde sai dr congo da kasar masar sai kuma kasar ghana sauran sun hada da kasar cote d'ivoire sai kasar morocco da kasar senegal da kuma afirka ta kudu sai cikon ta goma kasar tunisia bala ɗahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar. Karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mu ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da kuma Yusuf Mustapha Batsari wanda ya haɗa mana shirin da sauran abokan aikinmu ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.